Kamar dai yadda muka saba gashinan nan za mu yanka siket mai six pieces da falle ɗaya na atamfa, yadi biyu kenan kamar dai yadda kuka sani falle ɗaya shine yadi biyu. gashi nan inci talatin da shida sau biyu shine za mu yanka siket mai six pieces da shi, wasu kuma suna cewa seven pieces. Idan ka shimfiɗa shi gashi nan tsawon shi in ka fitar da tsawon siket ɗin sai ka shimfiɗi kai kaɗan ninko shi haka. gashi nan mun ninko nan inda kuka ga na ƙara shine zai zama wurin zip zaka auna kaman inci ɗaya da rabi shi zaka bari a space ɗin zip gashi nan yanzu mun auna iya tsawon sketch ɗin da zamu fitar nan ba wai zan yanka ba ne zan zana muku ne kawai yanda za ku fahimta tunda ba ni da sketch ɗin da zan yanka six pieces yanzu gashi nan yanzu zan auna daga saman nan zan sa inci huɗu shine faɗin tsakiyan sketch ɗin kenan to daga wannan saman daga can saman suke ɗin zuwa layin gwiwa inda shef ɗin suke ɗin zai fara shi kuma za mu sa inci sha bakwai da rabi shi nan za ku ga na rubuta na zana to nan shi ma sai na auna inci huɗu da rabi ko inci huɗun nan shi ma sai na sa rula na na zana kun ya tafi straight kenan yawwa shi nan na ja rula na ya tafi straight yauwa yanzu kuma nan shine ƙasan siket ɗin. Zan auna inci tara. Ga nan inci tara zan auna. Yanzu zan fitar da wannan layin in na fitar da shi sai na zana. Idan na zana shine gaban siket ɗin kenan complete sai na yanka a shi gaba da baya. Wannan na saman shine gaban siket ɗin, na ƙasan shine baya ga gurin zip nan inda na ƙara. Ku riƙe yauwa. Nan shi kuma zai zama inda hannun nan nawa yake shine saman siket ɗin ta nan wurin. Zan auna inci sha bakwai da rabi daga nan ƙasan nan zuwa nan tsakin inda na zana inci sha bakwai da rabi, saman nan inci takwas, nan ma inci takwas. Wurin hips shi kuma abin da ya baka sai ka auna girman mai kayan. Can ƙasa shi kuma ba sai ka auna ba tun da already a zane yake. Yanzu sai ka zana ka fitar da shaf ɗin. Yanzu wannan gefen da kuke gani shine gefen siket ɗin wurin hips. Can inda yake straight kuma shine zaka jona shi da inda yayi. aka yi mai shef ɗin nan wurin na gefen wannan tsakiyan kenan. Yauwa, ga nan nan ina fitar da shef ɗin wurin hips ɗin ne. Yauwa, ina muku amfani da rula ne ta yanda za ku gane. In kuka sa ba wai haka ake yanka shi ba, za ku ɗan mai shef ne. Za ku mai shef saboda babu rulan da yake shefin ɗin shi. Yanzu gashi shi nan na sa chalk ina ƙara zanawa. Za ku ga gashi ya fita, nan inci takwas. ƙasan wurin hips zai kama kaman inci tara da rabi ko goma, ƙasan nan shi kuma inci takwas. Yauwa gashi shi nan yankan siket ya fita.